salatu wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmid din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 22 ga watan muharram hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1448 wanda ya yi daidai da bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da da shida miladiya muna cikin karatun littafin jawabi ulfawa'id yau za mu tashi shafi na ɗari da arba'in 141 rahim daga cikin waɗannan abubuwan da ke zubar da mutunci wanda suke wajaba ga ɗalibin ilimi ya nisance su akwai saba alkawari bai dace a ga ahalus suna yana alkawari yana sabawa ba ya kamata ana maganar saba alkawari cika alkawari a ce kawai ahalus suna sun shahara da siffa na cika alkawari قال عوف بن Allah ya الله musu yadda ya ce game da wato jahiliya mai girma babban jahiliya an yamuta rajulu atushan ya ce gara a ce mutum ya mutu da kishirwa ya fi alkhairi gare shi da a ce ya zama to mai saba alkawari gara a ce mutum ya mutu da kishirwa ya fi alkhairi da a ce wai mutum ya mutu yana mai saba alkawari kenan saba alkawari ba karamin siffa ba ne na hallaka a cikin alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala ya yabi masu cika alkawarinsu kamar yadda Allah ta'ala mai girma da ɗaukaka ya ce lallai annabi Ismail ya kasance mai cika alkawari kuma ya kasance annabi ya kasance manzo kuma annabi ne shi an gane ku kaga gashi manzo annabi amma sai da Allah ya faɗi wani siffa abin yabo game da shi wannan siffa abin yabo game da annabi Ismail shi ne cika alkawari an Na na'am Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce ku bil amal ku cika alƙawari innal ahda kana mas'ula lalle alƙawari ya kasance abin tambaya Salman bin Dawud annahu qala an karbo daga Salman bin Dawud lalle ya ce wa ɗansa ya kai ɗana idan kai alƙawari kada ka saba alƙawarin nan sai ka musanya soyayya da kiyayya idan mutane sun gano kai mutum ne wanda za ka yi alkawari ka saba in ma ya zama to alkawari mutum ya baka kuɗi ya ce ga kuɗi nan ka rike masa kuma zai zo ya karbi kuɗin nan lokaci kaza in ya zo lokacin zai karbi kuɗin baka nan ka saba ko kuma ya zama to magana kuka yi da shi sai ya zo wannan magana sai ya ya saba wannan magana wato ma'ana ya zama to bai cika alkawari kan wannan magana da kuka yi da shi ba ku yi alkawari ya zama to yana african time zan zo karfe za to kai ka zo kana jiransa shi bai zo ba kullum ya zo yana afuwan afuwan ka san wani shirin ɗabi'a mu kullum cikin afuwan muke ana hura da suka dan Allah jama'a ku yi hakuri kun san yadda lamarin yake an yi alƙawari za a yi sauka karfe tara ga shi yanzu sha ɗaya da rabi wanda ya riga ya zama to ɗabi'a mu yana da wuya ka ce an ce za a yi sauka tara an cika alkawari ko za a yi muhazara karfe tara an cika alkawari ya kamata a ce mun yaki wannan al'amari da zarar mun yi alkawari mun ce karfe tara tara nan na yi kawai a fara ko da babu kowa to idan an fahimci cewa muka yi alkawari muna cikawa za a fara ko babu kowa to za ga mutane suna kokarin su cika muku alkawarinku kawai za a yi sauka kawai an kira malami kawai malamin da ya zo kawai ya fara muhazara ko da ba kowa ita wa'azi insha Allah malaiku suna ji ba shi kenan ba to kaga in kana cikin wannan wa'azi kana yi kana yi kana yi to zaka a hankali mutane suna zuwa to daga nan wajen duk mutumin da yake so ya saurare ka zai zo da wuri Allah shi taimake mu na'am قال عبد الله بن احمد بن حنبل عبد الله بن احمد بن حنبل ياتي حدثني هارون بن سفيان المستملي نعم قال قلت لي لابيك احمد بن حنبل ناتي وما هيفنك شيني احمد بن حنبل كيف تعرف الكذابين يا يا kace gane waɗannan mutane makaryata ne a cikin ilimin hadisi qala bi mawa'idi ina gane su da alƙawari duk mutumin da ya mun alƙawari ya saba to wannan mutum makaryaci ne kawai ba zan karɓi hadisin shi ba kana ta hashauna al sun kasance suna takatsantsan suna kyaman yin alkawari tsoron kabawa suna jin tsoron alkawari na karin saba muhammad bin idris alhanzali ya ce wa kabisa za ka yi min alkawari وقال إذا جئتني فرأيتني لقيتني ni ba zan ma alƙawari ba gaskiya idan ka zo ni ka waje na ka haɗu da ni alhamdulillah amma wai in ce ma mu haɗu karfe kaza ni ba zan yi ba in ka zo ka haɗu da ni alhamdulillah in baka haɗu da ni ba shi kenan to ya za a nan to zan zo wajen kare da safe ko da rana ko da dare tunda ya ce wa in na zo na safe shi kenan idan ya zama to ni ma ina da nawon tsoro din ina son haɗuwa da shi amma bai samun lokaci ba to yaushe ne lokacin haɗuwa da shi sai dai kawai yi kukan kura kawai in zo in na same shi alhamdulillah in ban same shi ba alhamdulillah sai dai yanzu duniyan ainihin waya sai samu wani anguwance da Allah ka bincika malam wannan nanin da nan zuwa idan an ce malam wannan nanin sai in saurin yanzu ina ba san gane wannan kama irin wancan zamanin nasu wanda babu yana zai mutum ya iya gane yana nan ko baya ne sai dai kawai mutum ya zo ya afko kawai in ka dace ka dace in baka dace ba to yaya kuma in tafiya zan yi daga wani gari in je wajen shi zan yi tafiya ne daga kaduna in je sokoto ko in je zamfara ko in je kano in je wajen malam shi kuma malam ya ce ba zai samu lokaci ba duk sanda na zo shi kenan to abin da ya sa malam ya faɗa haka baya sanya alƙawari ya saba ni an gane ko shi ya sa malam ya sa wannan ƙa'ida cewa kawai ni dai ba zan samu kowa lokaci ba sai sannan mutum ya zo ya same ni alhamdulillah in bai same ni ba to wani ya rage nashi to yaya kaga al'amari ya lalace Allah shi kiyaye min jami'i ma fi na fil maw'idi min ash-shi'r daga cikin kyakkyawan maganar da aka faɗa dangane da alƙawari abin da aka faɗa na wake idan qulta fi shay'in na'am fa atimma fa inna na'am daynun 'ala al-hurri wajibu wa illa fa qul la wastarih wa arif biha li alla yaqula an-nasu innaka kadhib hmm. qulta fi shay'in na'am idan ka ce gaba da abu ka ce na'am in ka ce wannan abu eh ka cika shi mm. in ka ce eh zan yi aka rubuka Allah za ka yi ka ce za ka yi to ka cika fa inna na'am lil wajib ala domin cewa na'am din nan cewa eh zan yi to bashi ne wanda yake wajibi ga ɗa, mm. dole ne ya cika in bai cika ba to ya yi laifi mai girma mm. wa illa fa la in ko Kasan ba za ka cika ba ka ce la gaskiya ba zan yi ba aka na kwakwar za ka yi ka ce wallahi ba zan yi ba tsakani da Allah kenan ko da wannan mutumin zai ji haushi ka gaya mai gaskiya ba za ka iya ba ka huta sannan ka hutar da sauran jama'a da ita Allah ya kula nasu inna kadi domin kada mutane su ce kai makareci ne hmm. kana malamin addini ko kana ɗalibin ilimi a dinga siffanta ka da ƙarya a ce mutum ne wanda ba shi da alƙawari mutum ne mai cin amana mutum ne mai kaza kaga babu daɗi yawa ka zamanto mutumin da ya siffantu da siffa da kyau a ce wallahi in kai alƙawari da wani to wallahi yanda kuka yi alƙawari baya cikawa a yanda kuka yi alƙawari lallai yana cika wannan alƙawari baya sabawa Allahu a'lam Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم النسخ نسخ تعريف شيء النسخ تعريف النسخ لغة الإزالة والنقل شيء نسخ لغة العرب شيء شيء da tarantowa hmm. kusar da abu ko tarantowa wani abu hmm. wasu ilahan rafu hukumin amma ga islami na malaman usulul fiqi hmm. shine sauke hukuncin dalili na shari'a sauke. hukuncin dalili na shari'a ko ɗauke lafazin in ba ya zama to an ɗauke hukuncin ko kuma hukuncin na nan amma an ɗauke lafazi wani bane? wakaraja bi kaunina bi dalilin min alkitabi sunna to ya fita da cewa ɗauke hukuncin dalilin shari'a ko lafazinsa da dalili na ƙur'ani da sunna kenan dalili na ƙur'ani da sunna shine yake dauke hukunci kenan kiyasi baya dauke hukunci an gane ko kuma amalu ahlul madina baya dauke hukunci istishab baya dauke hukunci in dai nassi ya zo cikin qur'ani ko hadisi babu wani nassin da zai iya shafe shi sai qur'ani ko hadisi an gane ko shine ma'ana a eh, ya kusa da cewar mu da dalili daga cikin kitabu wa sunna hmm. ma a dahu ba banda abin da ba su ba na dalilai kamar ijima'i. Ijima'i baya shafewa hmm. a gani don wasu malamai suka ce a hazil aya nusikat bil ijma wannan aya an shafe ta da ijima'i tushen dama ijima'i yana shafe ayan qur'ani ijima'i yana shafe hadisi la saka ƙur'ani ke shafewa ko hadisi ya shafe sannan kuma ba a shafewa da kiyasi ba a shafewa da wa'annan guda biyu ba a shafewa da ijma'i ba a shafewa da kiyasi duk guda biyu nan ba a shafewa da su wato nas ya halatta ga shari'a ya halatta ga hankali sannan kuma yana aukuwa ga shari'a hankali bai kore na ba sannan kuma shari'a ba ta kore shi ba amma jawabu aklan amma halatta shi ta bangaren hankali domin Allah ta'ala a hannun shi ne komai yake komai yana hannun Allah Allah yana iya sarrafa komai yadda ya ga dama kuma Allah ta'ala shi yake da hukunci shi kadai annahu rabbul malik domin shine ubangiji mamallaki walau an yashra al ibadihi ma tastazi hikmatu ya samu ya shar'anta wa bayinsa abinda hikimansa ke hukuntawa da rahamansa Allah ya samu ya shar'anta wa bayinsa abinda hikimansa da rahamansa ke hukuntawa wa hal yamna al aqlu an ya'mura al malik mamlukahu bima arada shin hankali yana hana mamallaki ya umurci bawansa da abin da yake nufi mamallaki wanda ya mallaki bawa shin hankali yana kore ya umurci bawansa da abin da yake nufi sannan lallai abinda hikiman Allah da rahaman Allah ke hukuntawa ga bayansa an yashra Allah ya shar'anta musu abinda Allah ya san cewa a cikinsa akwai tsayuwan maslahan addininsu da duniyarsu Yau, Allah ta'ala An kaga ya shar'anta abu ya san cewa a cikin wannan abu akwai maslaha ga addini akwai maslaha kuma ga duniya an gane ku? yawa idan abu ya zama to akwai barna in ma mafsadatan mafsadatan khalifa akwai barna tsantsa akwai abin da yake tsantsa barna ne Allah zai kore shi kamar shirka akwai abin da yake mafsadatan rajiha barna ya rinjayi amfanin shi kamar giya kun fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima kaga amfanin giya manfa'atun ne rajiha abin da ne mafsadatun rajiha barna barnan giya ya rinjayi maslahansa shi yasa Allah ya hana kenan kaga Allah ya ce abu haram in ma wannan abin ya zama dan tsabarna ne ko ya zama to akwai dan maslaha amma barnan ya ninninka maslaha din to sai wannan abin ya zama haram an gane ko المصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان مصلحه مصلحة نتابعها gwargwadon hali da kuma zamani yau akwai maslaha ko maslaha yakan saba gwargwadon hali za ga wani lokaci a wannan zamanin wannan abu maslaha ne a wani zamanin ba maslaha bane shi akwai abin da in an yi shi da daidai ne amma a wannan zamanin ba daidai bane an gane wannan ko akwai wani likita da yake bayani yana bayani akan cewa in mutum ya kai shekara arba'in ya kamata a yi ringa nisantar wasu nau'i na abinci to sai yana faɗin kada a haɗa kifi da kaza kada a haɗa kaza da kaza wajen abinci yana faɗin abubuwan da ba za a haɗa ba sai ke cato wasu sun mai tambaya sun ce amma ai iyayensu na da suna haɗawa an ce iyayensu na da suna haɗa sun iyayenku na da da suke haɗawa dalili saboda rayuwarsu ya bambanta da naku su iyayenku na da bayan sun gama cin wannan abu za su tafi gona kilomita mai tsawo su tafi a ƙasa su dawo kuma suka je gonan abincin su ganye ne su tsinki wannan su ci to ku bayan ka ci wannan kuma sai ka je ka samu coca cola ko ka samu fanta ka sha ka je ka samu siga ka kai kaza ka samu kaza duk wani kayan barna kayan da zai gama da kai gaba daya shi za ka ci an gani amma su iyayenmu ba su yi karatu ba amma sun san ka haɗa kaza da kaza duk abin da suke ci abu ne wanda yake mai gina jiki to ko da kaga an ce iyayen mu da suna cin wannan abun sun ci wannan abun sun sha to dalilin shan su iyayen mu rayuwar su sun mai da shi rayuwa ce natural ba irin namu ba yanzu ko irin abubuwan da muke ci kusan da safe mutum ya ci ya ci ainihin carbohydrate da rana ma haka da dare ma haka rayuwar gaba daya to abinda mutum ya ci shinkafa da safe da rana ya ci tuwo da dare ya ci teba kaga bala'i kenan ba daga bala'i zuwa bala'i to amma inda iyayenmu ne suka yi haka ba su da matsala za ka ga yadda suke cin ganye kala kala kusan mafi yawan abincin iyayenmu magani ne ko mafi yawan abincin mu cuta ne an gani, to saboda haka akwai abin da Allah yake shar'antawa daidai da wani zamani idan mu muka ce za mu yi shi a zamanin nan hallaka ne a gare mu to sai ga Allah ba zai ba zai umarni da wannan ba saboda lura da abin da zai faru an shi shine ka'idan da malami ke cewa wai alfatwa tuqaddaru zamanan wa makanan wa ashkasan wa ahwalan fatawa ana kaddara ta lura da zamani sannan lura da wuri sannan lura da shi kanshi mutum ma in ka ce ya halatta in sha zuma wani ya sabbi suka ce kai wani irin mutum ne kai wani irin ciwo ke damunka ce ina da ciwon suga ya halatta ka ringa shan zuma sai ka ce kai hankali da shan zuma ka ringa sha tsawa tsawa amma lafiya na loban da ciwon suga. ka sha zuma ka daga kaga dama kaga an ba da fatawan lura da yanayin mutum ya kamata in ciwa ce yaya wani irin ciwo ina da ciwon koda ko ciwon kaza ko ciwon hanta in ci wake ko in ci kifi ko in ci kaza ta ce ka yi hankali da cin wake ka yi hankali da cin kifi mai wannan ciwon duk abin da ya shafi protein shi kuma ya ci karka ci in ka ci ciwo ne a gare ka shi kuma mai ciwon suga za a ce ita cin wannan kifin shi ne ya ci kifi ya ci nama ya ci kaza shi ne lafiyar shi kaga fata wanda ka ba wannan ba shi za ka ba wancan ba lura da yadda kowanne daga cikinsu yake an gane to amma a cikin addini akwai matsalan da ba a tabawa ai akwai fawabit akwai mutagayyarat su sawabit su ne abubuwan da yake shari'a har abada daga nan hatashin kiyama ba a taba su kamar tauhidi ai har abada ba za a taba cewa wato a tsallake tauhidi ya koma shirka ba kamar abin da ya shafi ƙarya da saba alƙawari da sata a ce lokaci yayi a da an haramta amma yanzu ya halatta a yi sata zai yiwu kafin irin wayannan wato babu zamanin da za a ce wai za a canza su wace yanzu an kai zamanin da yanzu ba sai mun yi sallah ba maganan sallah maganan azumi maganan zakka duk a daina yi to wai na a cikin shari'a ba a taba su sawabi ne to gila wani ya ce to ai amur ramada umar ya taba abin da ya shafi yanke hannun barawo sai mu ce umar wato ba wai ya canza yanke hannun barawo bane ya dakatar da shi ne zuwa ga wani lokaci dakatarwa ya bambanta da shafewa in an ce an shafa abu to abun ba zai dawo ba amma an dakatar an dakatar da shi saboda wani dalili to in dalilin ya bushe sai a dawo da shi kana zamanin umar din yunwa ne ya yawaita ya zama to yunwa ya tsananta har mutane suna ganin toka-toka aka samu wannan shekara amur ramada to sai umar na ganin cewa a daidai wannan lokaci da yunwa ya tsananta idan an ce za a ringa yanke hannun barayi to barayin za su yi yawa tunda wani in ya ga yunwa ya tsananta a gare shi ya ga cewa zai mutu zai iya zuwa ya yi sata sata nan ya yi shi ne kan lalura kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu bai ci abinci ba ya ga cewa fa lalle zai tafi lahira sai je ya sata to kai a ka na alƙali an kamo mutum ka gan shi wuce ga wuce ga kai ne barawa ce ni ne yalla bai me yasa kai sata yace yalla bai kwana hudu ban ci abinci ba a ina ganin kai alƙali ma kana da abinci zaka ce ma a ƙara mishi ko ba irin wannan ba a sanya wannan da cewa wai an canza shari'a na wajen ba canza shi yayi ba ya dakatar ne saboda lura da barnan da zai biyo baya in an ce za a aiwatar da shi kamar mara lafiya ne akwai rashin lafiyar da mutum za a ce kada kai sallah a tsayi annabi ya ce kai sallah tsaye kana iyawa wa illa fa qa'idan wa illa fa ala jambik kai sallah tsaye in ba za ka iya ba a zaune in ba za ka iya ba kai a kwanci to sai a ce an shafe an dakatar da shi ne lura da cutar da ke tare da kai da zarar wannan cuta ya wuce za ka koma kana sallah daidai da sauran mutane kamar yanzu talaka akwai talakan da hayyar mutu ba zai zakka ba sai ce to yayi inkarin ɗaya daga cikin rukunin musulunci cewa na hayyaba duniya bai yi zakka ba kenan bai yadda da zaka ba wani hayyaba duniya daga kalmar shahada sai sallah zai yi wani kalmar shahada sai sallah kawai yana da chronic ulcer da ba zai azumi ba kuma ulcer ya ki warkewa kaga magana azumi har abada ba zai yi ba aikin hajji kuma talauci kuma an ki biya mai to ya zai ga talauci kuma an kibiya masa kaga sai ya hakuna da rukunan musulunci guda nawa guda biyu guda uku sallah azumi a ya hakura da guda wai ya hakura ya aikata guda biyu ba sauran zai yi kalmar shahada da sallah azumi an yafe mishi zakka an yafe mai aikin hajji an yafe mai saboda ba shi da iko amma da zaran ya sami iko al'amarin ya dawo inda yake an gani su shi ne ma'ana an amini ne matsalahohi na sabawa wargwadon halaye da kuma zamani ya kan kasance hukunci a cikin wani lokaci ko cikin wani hali ya fi dacewa ga bayi ta kuma ya zama towaninsa a cikin wani lokaci ko hali shi ya fi dacewa kuma hmm. a wannan lokacin ga abin da ya dace amma a wani lokaci kuma ba shi ya dace ba wani abu ne daban kaga wannan yana daga cikin hikimar da ke nuna halaccin a shafe wani hukunci a kawo wani manan sabmin sab min ayatin aw na ati bi khairin minha aw misliha na'am Allahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima mai sanya komai inda ya dace الشفاء في بسم الله الرحمن الرحيم الجهمية جهلية جهم بن صفوان ومن الجبرية الخالصة شي جهم بن صفوان yana daga cikin 'yan jabariya tsantsa in an ce 'yan jabariya tsantsa su wanda ke nuna ɗan adam san ba shi da iko Dan adam duk abin da yake aikata bai ma san yana yi ba ɗan adam da yana tafiya ba shi ke tafiya ba Allah ne yake tilasta sabai ya tafiya duk wani aiki daga dan adam ya aikata na alkhairi ko shari ba dan adam ke yi ba yanda ka san bishiya idan idan iska ya kada sai ganyen yayi mai idan iska bai kada ba ganyen zai tsaya cik to dan adam ba shi da ikon yin sallah ko ikon yin azumi ko ikon yin zakka ko ikon yin kafirci ko ikon yin bid'a sai idan Allah ya sa shi to su a wajensu dan adam kwata-kwata an tilasta mishi ne ba shi da iko to tun da dan adam kwata-kwata an tilasta mishi ne to kenan kuma zai yi kuma a sashi a wuta mutumin da an tilasta mai yi abu sai kuma tilasta ma kuma kama ka a saka a wuta an gane aiki to wayannan su ne jabariya khalisa tsantsa zahara bid'atuhu bi tamarrudi wato bid'arsa ta bayyana da kangarewa qatalahu muslim bin al-mazini da kuma ah, wa qatlihi muslim bin ahwar wato da kangarewansa bid'arsa ta bayyana da kangarewansa da kuma kashewansa eh kashewansa ga muslim bin ahwar al-mazini ya mulki bani umayya a ƙarshen mulki na banu umayya وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية شو نباو الله جاء بن صفوان يا قوي باي معتزلاوا a wajen kore siffofi al'azaliya su mutazilawa ba su yadda Allah yana da sifat al'azaliya ba an gano wannan ayi sun kore sun ce Allah baya ci Allah baya gani Allah baya magana Allah ba shi da hikima Allah ba shi da rai duk ainihin siffofi sun ce siffofi ne da ɗan adam sifofi wanda ɗan adam ke da shi ba ya halarta a wa Allah Allah yana ji a ɗan adam yana ji ya za a yi a ce Allah yana ji ɗan adam yana magana ya za a yi a ce Allah yana magana ɗan adam ɗan adam yan rayayye ne ya za a yi a ce Allah rayayye ne to sai suka gina wata ƙa'ida cewa a tabbatar da sunan Allah amma a kowane siffar da sunan ya kunsa wanda nau'i ne na ilhadi fi asma'i wa sifati an gari kore sifofin Allah amma an tabbatar da sunan Allah alimun ne bila ilmin qadirun bila qudra sami'un bila sam'i basirun bila bila basarin alimun bila ilmin sunan Allah alimun sunan Allah sami'un amma Allah ba shi da siffa na ilimi Allah qadirun ne sunan shi ne amma ba shi da siffa na kudura Allah basiru ne amma kada ka ce Allah mai gani ne in ka ce Allah mai gani ne ka kamanta Allah da halitta ka yi shirka domin ka haɗa Allah da ɗan adam ɗan adam na gani Allah na gani bayan Allah ya ce laysa ka mislihi shay'un an gani to kuma waɗanda suka fi su ta'addanci kuma su ne ƴan jahamiya kuma su su ƴan jahamiya su sun kore da sunan ma da sifan suka ce ai sunan ma in an ce asali ai shi ma ana kiran wani bawa asali in an ce alhakim shi ma ana iya kiran bawa da sunan alhakim saboda haka da sunan da sifa ma duk a kore saka yan jami'a sun fi yan mutazilawa zilawa ta tabargaza an gane ku wa zada alaihim ashiya sannan jaham ya ƙara wasu abubuwa akan zilawa kenan aqidan jaham ya fi na mutazilawa lalacewa na'am jahmiya su atba'u jahm bin safwan yan jahmiya mabiyan wani mutum mai suna jahm bin safwan habibi hiran samarkand kana ya rayu ne a zamanin kananan tabi'ai lokacin manya-manyan sahaban tabi'ai sun rasu a lokacin da ya bayyana dan an ce wani lokaci dan bidi'a, yakan so ya kawo bidi'a. to in ya lura in na kawo wannan bidiyo akwai manya-manyan malaman da za su yi min wankin babban barko sai ya shuru sai ce bari in dan jira da malam wani da malam wani da malam wani a ce sun bar duniya sai in fito sai ya tsaya ya ta karantar da wani ra'ayi yana gina mutane akan abin da kowa ya sani a lokacin da zaran ya samu ya yi ƙarfi ya samu amsuwa kuma lokacin manyan malamai sun rasu sai ya fito ya fito ya fara yaɗa miyagun a kedunsa an gane wannan ko to an ce irin wannan ya faru zamanin su Nasiruddin Albani da Sabin Ba lokacin da suke nan akwai mutanen da suka koyi aqidun su da yawa suka koyi manhajin su bayan rasuwa sai suka bayyana an gane to shi ma su ma irin wayannan haka ya kasance zamanin sigaru tabi'in kana maula li qabilatin min asad ya kasance shi bararren bawa ne na wata na kabila na banu asad kana katiban lil harith bin surayj shi ya kasance sakatare ne na harith bin surayj a can khurasan shi mutumin garin tirmizi ne a gari kaga akwai imamu tirmizi wanda yake malamin hadisi ne mutumin kirki to ga jahon bin safwan kuma dan bid'a ne shi mai yada aqidun barna shi ma mutumin tirmizi kuma bid'ansa ta bayyana a can tirmizi Ga kuma kashe shi da muslim bin ahawaz yayi muslim bin ahawaz ya kashe shi wal jahmiya la ishda al islamiyya ita jahmiya tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyi na falsafa ƙungiyoyi na ilmul kalam wanda ake jingina su zuwa ga musulunci saboda suna kalmar shahada suna sallah suna azumi amma sun zo da wasu akidu da suka firgita duniya wanda akan wannan akidu aka kafirta su har ma aka fitar da su daga cikin kungiyoyi 73 da annabi ya ce sa tattari ummati ila salasin wa saba'in na firkatin nan da sannan al'umma ta za su kaskashe 73 duk suna cikin wuta aka ce duk wanda suke cikin 73 nan dukan su ummatul ijaba ne musulmi ne su in ka ji an ce mutum baya cikin 73 to ya yarda to mafi yawa daga cikin salaf sun cire jahiliya daga cikin kungiyoyi 73 nan an gane wannan ku kamar yadda malaman wannan zamani suka cire ƙungiyar ahmadiyya daga cikin saba'in da uku suka ce wuraren da ahmadiyya ke bautan suke bauta a wajen suka ce kada a kira wa yannan wurare masallaci suka ce masallaci na musulmi ne yan ahmadiyya kuma sun yi rida wannan wajen da suke bauta ba masallaci sunan shi ba an fahimci wannan ku? saboda ba su daga cikin ƙungiyoyin saba'in da uku nan wanda aka ce duk suna cikin wutar sai guda ɗaya duk wayannan saba'in da biyun yan bid'a ne su guda ɗaya shine shine ahlus sunna wal jama'a na'am ya da su mafahim wa ara abadiyya su yan jahmiya su ma'abota fahimta ne da kuma wani ra'ayi na aqida kana laha ara fi mafhumin min iman wanda ya kasance suna wanda suna da ra'ayoyika a wajen mafhumi na imani su suna da Mafumi na imani sabanin na sauran musulmi menene imani a wajen jahamiya ta'ala da kuma abin da ya shafi siffofin Allah yan jahamiya sun ce al'iman huwal ma'arifa imani kawai shi ne sanin Allah in dai mutum ya san Allah to ya zan mumini ko da yana bautan gunki ko da ka ganshi a coci ko da ka ganshi yana sujada ga wuta in dai kaga ya san Allah to wannan abun ba ka ce mai kafiri kenan kana iya ganin fasto a cikin coci yana hallelujah in dai ya zo ya maka bayani ya nuna ma ya san Allah musulmi ne shi wannan shi ne haƙidan jahamiya sannan in muka ɗauki lazimul mazhab har zuwa mazhab shedan musulmi ne saboda shedan ya ce fabi bi izzatika la ugu yanahum ajma'in fa bima ne. ya yadda Allah na shirya wa Allah na fatarwa ya yadda da siffar Allah izza Allah aziz ne kaga shedan ma kaga ya kuma ya kuma yan jahiliya sanin wasu abubuwa shedan babban malami ne ya san sunayen Allah da siffofinsa to tunda shedan ya san sunayen Allah da siffofinsa kenan shedan menene shi mumini ne shi a wajen yan jahiliya in dai mutum ya san Allah to shi mumini ne kamilul iman ka san akwai yan karramiya kuma masu cewa al-imanu huwa nutqu bil lisan in mutum yayi furuci da kalmar shahada da harshe duk abin da ya aikata a duniyar nan mumini ne shi an gano wannan ko sannan akwai murji'atul fuqaha wanda kuma suke cewa al-imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb sai su shiru al ƙaunin, bilisan, bil lisan wa i'tiqadun bil qalb su shuru ba sa cewa wal amalu bil jawarih su a wajen su al-a'mal min al ayyuka ba su daga cikin imani wannan shi ne mazhaban da yawa daga cikin yan hanafiya a duniya yanzu yan hanafiya da yan maturidiyya wannan shi ne su al ƙaunin, bilisan, bil lisan wa i'tiqadun bil qalb to gaba ɗaya sun yi ittifaki akan cire aiki daga cikin imani dukan sun ce aiki baya cikin imani amma murji'atul jahmiya su sun tsaya kawai imani shine sanin Allah ba sai mutum yayi kalmar shahada ba ba sai mutum yayi aiki ba su mu wayancan sun ce imani shine mai mutum yayi magana da harshe ko da bai kudirce ba ko da bai aikata komai ba bai taba yin sallah ba bai taba yin bai taba yin wani aiki na musulunci ba in ya riga ya in ya furta kalmar shahada da harshe shi ya zama mini. a gargo to su yan jami'a suna da wani mafumi na imani da mafumi na sifa a gani ko wanda ya bambanta su da sauran musulmi eh, a sifatun layo asma'i na'am يعني. نعم نتوفى أو قصد بالملامة قصد غيري وأمري ضاء في هب وقولي كله وأمري كله بعد الخلاف إذا عاش امرؤ عليه بخف نفس من جوافي وأما إن ولم ترى فيه آثار الأفات وقد أرى ذنب إلى الفيات أو قصد بالملامة شن za a nufe ni da zargi kamar yadda na nufi shin za a nufe ni da zargi kamar yadda na nufi wani na alhali rayuwa na ya tozarta a cikin son tsantsan jin daɗi hmm. a cikin son tsantsan abubuwa hmm. wa ƙaunin kullu wa asalin musu wa amurin kullu ko ba da kilafi magana na dukansa hmm. zuma ne tatacce magana na yana da zaƙi yadda ka san zuma tatacce wa amurin kullu ba da kilafi kuma al'amari na dukansa mai bayyanannen saɓani abinda nake faɗa da harshe na ba shi nake aikatawa ba ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun an gani ya kamata a ce abinda ka faɗa da harshe shine kuma abinda zaka dabbaka a cikin rayuwarka. to shi ya ce wa qauli kulluhu asalun musaffa magana na dukkan zuma ne tatacce wa amri kulluhu badil khilafi amma al'amari na duka shi mai bayyana nan safani ne na'am idan asha mur'un 50 hawlan alayhi bi kafi nafsi min gawafi idan mutum ya rayu shekara 50 to wajibi ne a gare shi ya kame ransa daga ainihin karkata idan mutum ya rayu shekara 50 to wajibi ne ya kame ransa daga duk wani ɗabi'a na karkata karkata ta bangaren Aqida, karkata ta bangaren ibada karkata ta bangaren mu'amala su ko turawa sun ce ne a full at 40 is a full forever su ko mai zuri ya ce a full at 50 ne is a full forever inda ke kai shekara hamsin to ya kamata a ce duk wani kuskure ya riga ya gane ya riga ya samu tajriba a cikin rayuwarsa an gani tunda daga wannan shekara hamsin yana ƙara wasu shekaru zai koma sheikh tsoho kaga da zaran ya koma tsoho to ya kamata a ce an tsaye mai da hujja duk wani abin da ya kamata a ce ya sani mai kyau da mara kyau ya kamata a ce ya san shi awalan mu amirkun ma ya tazakaru yi manta zakara Waje a kuma nazir ashe ba mun rayar da ku ba wanda ya kamata a ce mai tunani ya yi tunani an rayar da kai rayuwar da an tsaye ma da hujja ka goge ka ga jiya ka ga yau ya kamata a ce mai tunani ya yi tunani ko mai gargadi ya zo muku an gane wani bu? to saboda inda mutum ya rayu wannan shekarun kaga bai yi wayo ba to har abada ba zai yi wayo ba a gari kuma shi ne kaga ake zargin shekun zani tsoho mazinaci tun yana yaro yana zina to ai ya kamata ya kai wani mataki wanda zai gano zinan nan babu kyau ya kamata ya kai matakin da zai makan shi fada amma ya ci gaba da da tsufa shekarun na ƙara ainihin ci gaba kuma yana ƙara ci gaba da Ka kaga wannan ba shi da wani uzuri Na. amma in nazarta ila tuqam wa lam tara fihi atharan afati amma in nazarta ila tuqam amma ka duba zuwa ga tsoron Allah shi wa lam tara fihi atharan wa lam tara atharan afati fihi yanzu baka ga wani alama na kamewa game da shi ba tasbihanna lahu rashada wa qad arzahu dahu ila al-fayafi to in kaga wannan to kada kada ka abotar da shari'a a gare shi in ka duba zuwa ga tsoron Allah shi baka ga wani alaman kamewa tare da shi ba to kada ka abotar da shari'a a gare shi to ana kada ka yi tunanin wani shari'a a gare shi hakika shari'ar shi ya bujiro zuwa ga daji shari'ar shi ya bujiro zuwa ga daji ya fada daji wa iyaz billah na'am fadamati ok dan tsara ne mushabatun wa da musauran masturan bi hujubin filliwa qultu inni rajiyat tawfiqa qawli lil quwa wa bi asli asli mustadabtu alwasd mutaga bi zinnar alhawa lam azal fi an-nar wal awla fi zinnar nar wa'da tun san na sauka a wani kwari tun san da na sauka a wani rafi masuran bi hujubin da na sauka a wani kwari masura bi hujubin abin lullubewa da wani shamaki filiwa cikin tirin rairayi abin lullubewa da wani shamaki a cikin tirin rairayi nan yana maganin kinaya ne na tun san da ya zo maka hmm. maka shi ne gari shi ne kwari wanda aka lullube shi da wani shamaki na tirin rairayi hmm. akwai ƙasa na sahara da rairayi hmm. tun san da ya sauka a maka to ina sauka a maka sai na ce lallai ni ina fatan dacewar magana na lilkuwa zuwa ga karfi lalle ina fatan dacewar magana na zuwa ga mai karfi me yake nufi wato dama yana so ya samu kai ziyara zuwa ga kabarin manzan Allah kasan su sufaye babu yana da wuya kaga ibadan da suke mutuntawa kamar kai ziyara kabarin annabi ko kabarin waliyansu to shi su ne yake ta fatan Allah ya bashi ikon yin haka to sai Allah ya taimaka mai sai ya keta hazo ce tun sanda na sauka a wani kwari abin lullubewa da shamaki a cikin rairayi kawai daga Allah ya saukar da ni maka. sai na ce alhamdulillah kultu na ce in ni rajiyar ka kauli lilkuwa lalle ni ina fatan dacewa magana na zuwa ga ƙarfi ina fatan dacewa magana na zuwa ga ƙarfi yanzu magana na zai tabbata abinda nake buri yanzu alhamdulillah ina ganin zan samu zuwa kabarin manzo sallallahu alaihi wa sallam. wanda ya ne na ji" fi a alasiwa ya ubangiji ka ɗaukaka daukaka kogona zuwa ga kogona zuwa ga tudu A gani ka daukaka kogona zuwa ga tudu a cikin mafi daukakan waje kogo da yana kasa to Allah ya sa ya hau sama ka daukaka kogona zuwa ga tudu ka daukaka ainihin talauci na zuwa ga arziki ka daukaka rauni na zuwa ga karfi duk zai iya daukaka ka ɗauka, ka ɗaka wato buri na abinda nake ta buri din nan ka tabbatar mun da shi mushaddatul wasa muqtaran bi zinaril hawa mushaddatul wasa bi zinaril hawa hmm. tun san da na daure tsakiyar jikina nan da janjabi na soyayya hmm. ya daura tsakiyar jikin shi nan da janjabi, hmm. ya hukuncin daura tsakiyar jiki da janjabi. mai milbahu salik ya ce duk wanda ya daura janjabi a tsakiyar nan ya zama kafiri ya sanya shi daga cikin wato sabubba da ke sa mutum ya yi rida amma malamai sun ce ko da mutum ya sanya wannan janjami in bai kudirce imani da addinin kirista ba ba a kafarta shi shi janjami wani sha'ar ne daga cikin sha'ar na addinin kirista bayan an sa cross sai kuma a ɗaura wannan janjami a tsakiya an gani wannan igiyar da ake ɗaurawa nan a kulla su suna yi kristoci sannan sai aka samu wasu suka kwaikwaye kamar yadda manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma aka ala bani isra'il al quzza bil quzza lalle zai zo ga al'ummata irin abin da ya zo ga bani isra'il kan kan kan hatta law kana fihim man aka ummuhu alaniya la kana fi ummati man yaf'al zalik har da za a samu daga cikin su daga cikin yahudawa ko nasara a samu wanda yake saduwa da mahaifiyarsa a fili to lalle sai an samu cikin al'ummata wanda zai yi wannan zai zama to muna sha'awan al'adunsu shi ne za ga yanzu zuwa in kaje Kano gidan ajiriya gidan ajiriya suna tsaura wannan jantali din an gani su shi anan wajen yana cewa tun sanda na daura tsakiyar jikina bi zinarin hawa da janjami na san annabi amma ba janjami na hakika ba janjami na majal shi janjamin da ya daura anan san annabi shine bi zinar hawa mutarran ina mai bujurowa mutadatul wasda bi zinar hawa tun san da na daura tsakiyar jikina da janjami na san annabi mutarran ina mai bujurowa zuwa ga san annabi sallallahu alaihi wasallam nari wal awla ban kuce ba ina cikin wuta mutumin da ya sa janjami ai yana cikin wuta ne saboda ya kwaikwayi addinin Kirista hmm. sanya janjami hanya ne daga cikin hanyar shiga wuta hmm. to shi tun san da ya tsaura tsakiyarsa da janjami na soyayya ya ce bai gushe bai yana wuta amma wani irin wuta wuta na san annabi wal aula da zirzina wannan ba zi ba ne zayun ne zayun ne bi zi zinnar Abin abinda ya fi dacewa da ma'abocin janjami na shi ne wuta abinda ya fi dacewa da ma'abocin janjami shi ne ya kodi a cikin wuta to shi gaskiya yana konuwa a cikin wutan san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am addu'a bil la'an من الكتاب وصحيح السنة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الثالثة والعشرين قال الألامة الألامة ابن كثير الألامة ابن كثير رحمه الله الألامة ابن كثير يبدأ وهو يعالج هذه القضية shi yana kokarin ya magance wannan kadiya din kadiya na shin yana halatta addini ma iblis ibn usaymin ya ce baya halatta addini ma iblis babu inda Allah ya ce addini ma iblis sai shi iblis me za a yi masa هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى من شيء ابن وثنية بدأ يأتي الإنسان لم يؤمر بلعنة الشيطان وإنما أمر بالاستعاذة بالله منه mutum ba a umarce shi ba ya tsine a shedan kawai an umarce shi ne da ya nemi tsari da Allah daga sharrin shedan shi a wajen Usaimin wa ya ce ka tsine ma ina ka samu to shine anan ake tattauna wannan matsala cewa ya halatta a tsine ba nan, an gane wannan ko to shine nan al-allama ibnu kathir yana tattauna wannan kadiya din yake cewa wannan kisa din Allah tabaraka wata'ala ya ambace ta a cikin suratul baqara da farkon a'raf da suratul hijr da kuma suratul isra'i da suratul kahf da kuma anan wajen gashi nan وهي أن الله سبحانه وتعالى أعلم الملائكة شين للي الله تعالى يا سند ملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام كافن يهلج النبي آدم عليه السلام يا سند ملائكة لأنه سيخلق بشرا شو للي زي هلجي متل من صلصال من حمأ مسنون daga ainihin ƙasa mai ƙara taɓo mai ƙara daga bakin ƙasa wanda yake mai canzawa bakin ƙasa wanda yake mai jirkita mai canzawa ta ƙaddama ilayhim bil amr kuma ya gabata zuwa gare su da umarni cewa duk sanda ya gama halittarsa ya gama daidaita shi cewa in ya gama halittarsu to dukkan su gaba ɗaya su yi masa sujada za su yi sujada a gare shi saboda me saboda karramawa saboda girmamawa ga Allah duk dai girmamawa da kuma da kuma mutuntawa da kuma umarnin Allah azza wa cewa da zaran Allah ya gama halittar ɗan adam to dukkansu mala'iku gaba ɗaya su yi sujada ga annaba adam wannan sujadan sun yi ne Ikiraman, wa izaman wa hatiraman wa imtisalan li amrin Allah azza wa sun yi ne don karramawa da kuma biyayya ga umarnin Allah Allah ne ya umarci su yi haka amtasala almalaikatu kulluhum dalika sai mala'iku suka bi umarni dukansu suka bi wannan umarni sai dai iblis amma to ai cewa aka yi dama wa iz qala rabbuka lil mala'ika lil mala'ika tisjudu li adam Allah lokacin da ubangijin ku ya ce wa mala'iku ubangijin ka ya ce wa mala'iku ku yi sujada ga annabi adam mala'iku aka ce su yi sujada ai shin shedan mala'ika ne to yana da laifin ya ƙi yin sujada ya ce ni ba mala'ika bane cewa aka yi mala'iku ku yi sujada kaga tunda an ce ya ku mala'iku ku yi sujada sai shi ya koma je kafiri ba mala'ika bane shi ne zahirin magana an gani ake sa malamai suka ce cewa da aka illa iblis suka ce istisna'i munqati wal istisna huna munqati istisna'i anan wajen lakin lakin na iblis lam yasjud wa huwa laysa min dimnihim sai dai iblis bai yi sujada ba ko shi ba shi daga cikin su illa iblis kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi iblis ya kasance daga cikin aljannu sai ya kauce daga bin dokar ubangijinsa fa wannan maganan ya nuna tunda an ce fafasaka ke na umarnin da aka bayar har da iblis abinda yasa aka ce mala'iku saboda iblis shi kadai ne kawai yawa mala'iku miliyoyi iblis shi kadai annadir shi madu nan ba sai an kira sunan iblis ba tunda aka kira sunan mala'iku biliyoyi to iblis ya shiga kuma iblis zai gane ya shiga tunda lokacin da iblis ya yin sujada sai da Allah ya tambaye shi ma mana aka an tasjuda is amartu to ai anan sai gyara ko sai ya tukulla ya Allah na dauka cewa umurnin kawai yake fanta ga mala'iku ne na ji kace mala'iku to a lokacin ma lokacin ya kara kankarewa lokacin sai nuna iblis din ya fahimci cewa hada shi so lokacin da Allah ya ce mai ma mana aka an da in amartu qala sai ce ana khairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min wa khalaqtahu min tin ya Allah ni na fi shi alkhairi ka halice ni daga wuta shi ka halice shi daga tabo wuta ya fi tabo alkhairi kaga ana shi iblis ya sa hada shi tun daga nan sai Allah ya ce faqulun min hafa innaka rajim wa inna alayka la'anati ila rajim na'am walam yakun minhum jinsan eh shi iblis bai kasance daga cikin su ba a wajen jinsi kanan naljin ya kasance daga cikin aljannu fafana hutsabu sai ɗabi'an shi na kasancewa an halice shi daga wuta sai ya yaudare shi duk dai sa waje ilaihi wanda ya fi bukata zuwa gare shi san kafa an sujudi li adam sai ya kyamace yin sujada ga adam fasama rabbahu azza wa jalla sai yazo yayi husuma yazo yana ja da ubangijinsa mm. cewa yaya za a yi in sujira da shi ainihin adam an halice shi da ƙasa ni kuma an yi da kaza wadda annabu khairu min adam yayi da awon lalle shi ya fa annabi adam alkhairi nahu makhluqun min nar cewa lalle shi an halice shi ne daga wuta adam khuliqa min tin shi kuma annabi adam an halice shi daga ta'o wan naru khairu min as-sin fi za'mi sai ya kiyasi yace wuta shi ya fa alkhairi daga ta'o a zakan shi ana shirya rayawan wuta ya fa alkhairi fiye da ta'o shine ne Ibn al-andalusi az-zahiri yake cewa in kaga wani yana kiyasi ga salafin din shi nan saurin shi ibnu hazm a mazhaban shi wato dalilai na shari'a guda uku ne Alkita wa was sunna wal ijma ba magana wai kiyasi ba magana wato qaulus sahabi ba magana kaza shi kawai a wajen shi kiyasi laifi ne mai girman gaske in ka duba cikin littafinsa iya kamun haka mujallaji guda ya bayar yana rugurugu da kiyasi yana nuna bai yadda da kiyasi ba ya ce walu man kasa iblis farko wanda ya kiyasi a duniya ya Allah ne ka halicce ni daga wuta shi kuma ka halicce shi daga kaza ai wuta ya fi alkhairi fiye da ya yi kiyasul aula to haka ni ya kamata annabi adam ya yi masu jada ba ni in masa ba to wai wai daga nan aka fara kiyasi a duniya kenan a nan wajen su imamu na malik su imamu shafi su imamu ahmad da ke kiyasi duk su yi koyi da shedan ne in muka ɗauki fahimta na ibn hazar to in akwai kuskure a cikin mazhaban zahiriya wannan shine babban kuskuren mazhaban zahiriya in kare kiyasi an gane to amma wasu mutane fa masu da'awan sun san fikihu suna kiran 'yan salafiya zahiriya su ba san menene ake kira zahiriya ba in ka ce wane dan zahiriya ne kamar kana cewa wane yana inkarin kiyasi su ma 'yan salafiya sun yarda da kiyasi a matsayin hukunci na shari'a an gano wani ko kuma suna da dalilai masu ƙarfi a cikin ƙur'ani da hadisi idan muka duba cikin littafin ilamul muwaqqi'in na al-allama ibn qayyim ya yi bayanai dalla-dalla ya kawo nasoshin ƙur'ani ya kawo hadisan annabi ya kawo manganin sahabbai ya kawo duk ya kawo wanda ke nuna sun su ma sun yarda da kiyasi an gane ku shi shedan yayi abin da kira al-qiyasul fasid kiyasin da kira fasidul ijban shi shedan ya ce shi din nan an halice shi daga wuta kuma wuta ya fi alkhairi fiye da mi fiye da kasa to sai ba da su a duba a gani a ina ke noma ƙasa da mai aka halicci annabi adam ƙasa a ina rafi yake ƙasa a ina ne mutane da dabbobi da waye suke rayu suna rayu akan wuta ne shi wuta bil hasali banna ma yake yi ko mutane suna iya rayuwa ba wuta amma ba za su iya rayuwa ba ƙasa ba an gane in ka samu mutumin da ya kware a wajen sanin ilimin kimiyya da fasaha in ya fara gaya ma falalar da ke cikin ƙasa akan wuta za ka sha mamaki saka shaidan ya yi kuskure tunanin shi ya rude shi sai ya yi ƙiyasi ɓatacce ba wai ƙiyasi ne haram ba ƙiyasi ɓatacce ne haram eh ba da fi dalika sai ya yi kuskure a cikin wannan faraka amuran ta'ala ya saba ma umarnin allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kafirta saboda wannan sabawa fa'adahu allah azza wa jalla sai allah ya nisantar da shi daga rahama sa fa'arwa ma'anfa Allah ya turmuza hancin sa kasa faradahu an babi rahmati ya kore shi daga babin rahmansa mahalli unsi da mahallin dai bakewan sa hadrati kursi da kuma hallara rana ainihin tsarkin sa hmm. mahallatta na tsarkin sa samahu iblisa Allah ya kira shi iblis ilaman lahu bi annahu qad iblisa min arrahman wato an sanar da shi cewa ma'anar iblis an nisantar da shi daga rahama wa anzalahu min as-sama Allah ya saukar da shi daga sama mazmuman madhhum yana abin zargi abin korewa daga rahama ila ardi zuwa kasa ta'ala Allah an nazara ila yawmin ba'd to yin za ku san cewa shedan tsinan ne da gaske an gane wai da Allah ya gaya mai kayi laifi kaza kayi laifi kaza ka tafi na yi fushi da kai inda mutum ne wanda yake mai imani da ya kamata ya yi sai ya yi nadama ko ya ce ya Allah wallahi kuskure na yi na ɗauka na yi daidai ne ya Allah ka furta mu ba ruwan shi da wannan shi abin da yake so sai ya roƙi Allah Allah ya ɗaga mishi ƙafa zuwa ranar tashi kiyama ce Allah na yadda shiga wutar na yadda ka tsine mu ba matsala ta bace ba mu ni dai abinda nake roƙon ka ya Allah ashe ya san Allah yana amsa addu'a kaga dai yana da ilimi babban malami ne an gani sai ce Allah ya daga mishi kafa zuwa ranar tashin kiyama ya ba shi dama ba dai dan adam ne ya zama sababin halakar shi ba to Allah ya ba shi dama sai ya halakar da ƴaƴan adam an gane ko sai dai waɗanda suka ba Allah daga cikin su na'am fa anzarahu halim sai Allah bai hakuri ya daga mishi kafa ya jinkirta maza. alladhi la yu'ajjilu ala man wanda baya gaggauta azaba ga wanda ya saba mishi falamma amina min ila yawm to a lokacin da shedan ya ga an amshi addu'an shi hmm. ya ga ya amince daga halaka har tashin kiyama sai ya kangare yayi dagawa hmm. ya kangare yayi dagawa ga Allah ta'ala hmm. ya akhi tafsir hadhihi al-ayat ka duba ya kai dan uwana mai girma tafsirin wannan aya qala faqruz min hafa innaka rajim yace ka fita daga cikin ta domin lalle kai jefaffe ne daga rahama inna alayka la'anati ila yawmi kuma lalle inuwa ta ta tabbata a gare ka har ranar sakamako an gani kaga shi Allah ya ce inuwansa ya tabbata a gare shi har ranar sakamako نعم saba in tansurun ma ya sulku mai sabi da fadamu malam wanda yake cewa ya karanta a fatul bari wanke fuska da hannu daya harisin da yake yi kan ba da shi da yake cewa eh, haka ya tabbata din hakan kuma zan laifin da hannu biyu din gaskiya akwai masu ganin cewa ne wankewa da hannu zai bai inganta ba ma zance na gaskiya ingantacce ne hadisin da ke magana a wanke da hannu ɗaya ba da ifi ba ne hadisin na fasan gane wanda ya ce wai wancewa da hannu daya da ifi ne ya yi kuskure gaskiya hmm. shi ne ma asali wanke fuska ba da hannu biyu ake wanke fuska cewa dole sai an wanke da hannu biyu a mutum zai iya wankewa da hannu daya eh wani yana magana ne game da dalilan da suke sa a haɗa sallah bayan ya tambayi dalilan sai yake cewa idan akwai dattawa a masallaci suna ɗan ko za a iya haɗa sallah domin su saboda wani sanyi ko abu dattawa su dattawa a matsalaci suna jin tsananin sanyi saboda tsananin sanyin da suke ji sai a zo a hada sallah wato abinda dai kawai za a yi shi ne kada a tsawaita karatu kamar yadda manzo Allah ke cewa kun kun zo sallah ba wa idza ataytum salat fala ta'tuha wa a ta'afashi ba wannan فإن, فإن فيهم الصغير والكبير والمريض والضعيف وذا الحاجة annabi ke cewa in zaka idan an ma'adukum nas idan ɗayan ku zai yi limanci ga mutane falyukhafif ya sassauta domin lalle a cikin su akwai karami akwai akwai tsoho tukuf akwai mara lafiya akwai ma'abucin bukata har idan lokacin ne sai a riga sallah da wuri lokaci na yi kada a jinkirta a yi sallah da wuri kuma kada a ja dogon sura saboda akwai mutane da yawa wanda suke cikin damuwa to kuma kila wani ya yi tawili da hadisin ibn abbas annabi ya hada sallah dan kaza da kaza da kaza da kaza min gairi min gairi kaufin wala safarin wala kaza wala kaza akai to me yasa yace arada Allah yuhrija ummatahu yayi nufin ne kare ya sa al'umma cikin kunci to idan muka dauki wannan kenan duk duk za a yi tayi za a yi tayi har sai har sai sanyi ya bushe kenan za a yi ta sallah zai zama to kullum a masallacin hada sallah za a yi an gani kuma sai ban ban san wani malamin da ya bada fatawa a haka ba amma da akwai mushakka mai tsanani ko da babu ruwa in akwai mushakka mai tsanani sanyi ma in ya tsananta sosai wanda mutane ke fitowa da kyar daga gida shi ma wannan yana hukunta iya hada sallah dan yana daga cikin almushakka ta julubu taysir Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk